yau lahadi 20 ga watan jima'ad al-akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da talatin takwas, daidai da sha tara ga watan mac shekara ta dubu biyu da sha 2017 wannan shine kasan na uku daga cin jeren giyan kasusuwan karatun littafin al fikiri. وأثر الشريعة الإسلامية في تعزيزه ولف معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديسي رئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الله مدوككين سركي مي ساكيا الخير كما عند هر ينزو muke tattaunawa a duniyar mukaddima na wannan littafin kusan tun daga sunan littafin har abin da wannan shahararre fitacce nagartaccen limami ya fara zayyana mana dangane da abin da ya shafi al'amnul fikiri da ƙoƙarin da irin waɗannan malamai na Allah ulama'ur rabbani suke ƙoƙarin ɗauke jama'a daga bautan bature da tunanin bature da zara ido da firgitarwa irin na bature su kai ka zuwa ga fahimta da ganewa da tunani wanda aka tsatsafo shi daga matata nagartacce na alkitabu sunna da wanwaye gari a yau mazanmu da matanmu yaranmu da manyanmu shugabanninmu da waɗanda ake shugabanta mafi aksarin abin da mutane suke yunkura su yi bai ɗara daga darajar bin abin da bature yake so ba kuma wannan ɓata ne an waye gari ba mu da tunani sai nasu an yaƙi tunaninmu mun yadda sun fi kowa ƙarfin tattalin arziki sun fi kowa ƙarfin soja sun fi kowa da barbaru da wayewa da saiti da tsari da sanin ya kamata duk waɗannan abubuwa a riga an lalata tunanin makan haka har ma da za su zo da abin da yake tsantsan cutarwa ne ɗan adam sai ya karɓa ya iya ajina Allah misali bature ne ya zo mana da magana akan dakatar da shayar da 'ya'yanmu nonon iyayensu mata a daidai wannan lokacin ƙur'ani kuma ya ce walwalidatu yurdi'na unna haulaini kamilaini liman arada an yutimma rada'a ga maganan Allah ga maganan baturi saboda baturi ya yaki tunaninmu aka waye gari mafi yawa suka jingine wannan shawara da wannan shiryarwa da umarni na Allah suka kama shiririta suka kama shirme su ji suke abin da ya wahalar da su babu wani fa'ida a cikin shi haka ne Allah an yaƙi tunaninmu ne domin mun aji a tibbin nabawi sai muka fahimci duk abin da baturi ya kawo mun gama gamsuwa mun amince da shi ai mai bincike ne ai mai ilimi ne ai mai bin diddikin keke da keke ne har ma ayo za ga wanda tunanin shi lalace na cewa ai baturi ya bi gaskiya ya bi kaza ya bi kaza ka je za ka ga musulunci sai dai ba musulmin ka zo kasashen musulmi sai ka ga musulmi amma babu musulunci din ya bada wani. gazul fikir gazul fikiri shi ya haifar da wasu littattafai na bidoyi a cikinmu. mu domin tattauna wannan in waye gari kowa yanzu ya yi saranda ya mika wuya kawai sai da turawan yamma suka yi da shi shi na ke son a yi audatul hamida a dawo da al'umma zuwa ga turba amma dawowa kuma abin yabo mun gano wannan da kyau ku ta wannan mukaddima lamatu sudaisi ya ce wa min mahasini hazihi shari'a algharra yana daga cikin abin da yake shine mafi kyau na wannan shari'a namu mai haski mun gani shari'a ta da mahasin ababe da yawa wanda duk komi da ke cikin shari'ar musulunci abu ne wanda yake hasan ne husna ne to yana daga cikin mahasin dinta an na bi hifzil amn shari'a ta zo da matakai waɗanda za su tsare ma ɗan adam aminci da zaman lafiya na kowa da komi shi. idan aka waye gari aka ce kana zaune lafiya babu tashin tashina na yaƙe-yaƙe na rikicin ƙabilanci da sauransu to amma kuma ba ka cikin kwanciyar hankali mai amfani wani da ba wanda ya zo da zaman lafiya fai da ɓoye illa addinin musulunci kuma wannan al'amn malin ya ce lil afradi wal mujtami'at wal umam wal umma an zo da wannan tsari a musulunci na samar da aminci lil afrad ɗaiɗakun jama'a an zo da tsarin yadda matanka a matsayinta na matan aure za ta samu al'am aminci na gaba ɗaya matsayinka ne mai gida yaran gida masu aikin gida kaga wannan afradul umma kenan sannan mujtama ɗinku society da kake rayuwa da su ku karaman ƙaramin ku shari'ar musulunci ne ta zo da amincin da waɗannan za su iya zama ba tare da matsala ba su rayu ba tare da cikas ba babu abin da zai haifar musu da tashin tashina ko da ko daidai da rikicin cefa ne musulunci zo da wannan da zai maganin wannan duka sannan umma musulunci ne zo da abin da zai zaunar da al'umman duniya lafiya amma kalli tsarin majalisar ɗinkin duniya tsari na zalunci tsari na rashin kan gado tsari na wauta wanda duk mai hankali yana ganin abin da ake ba kyauta ba kuma ba abin da ake ma bai ma dace ba eh shine misali yau ana yakan wasu ƙasa don sun ci yankin wata ƙasa mai yasa ba ya yaƙi isra'ila ba jama'a haka ne mai yasa ana zargin ƙasan iraki da mallakan makami mai goba ko makami mai linzami ko nukiliya a takaici amma yau koriya tana cewa tana da shi amma tana gwadawa an yaƙi ta eh kaga babu amnul am wal mujtama wal umam al'umman duniya na cikin hadari yau ga kasan iran har masana'antar kera nukiliyar nata ma ana nunawa ma ba wanda ya daga mata kara mai yasa sanin asali ne da shi'a da yahudanci da abu ɗaya ne jama mun gano wannan da ke ku amma yau da wata ƙasa za ta yi yunkuro da ce kaza sai a ce a je a daren mata sai an murkushe ta za ga sun tashi papapapap kamar gaske makon sai ka ji su me kai yau a ce jiragen sojojin taron dangi kullum suna lugudan wuta a syria irin abin da bashar al-assad yake yi exactly shi yake a ƙasan isra'ila me yasa ba za a daren musu da wannan harahare ba an ci ana take haƙƙin bil'adama ana kaza duk ana yi a wajen abin da ke faruwa a sudan ta kudu me yasa ba a yi ba jama mun gane sanda kasan ke cikin yunwa sannan ne shugabannin kasan idan sun samu kudin da suke samu daga man fetur kuma makamai suke siyo don su yaki a sanda al'umma suke cikin yunwa duk wannan ba dauki matakin magance shi ba don me na farko domin afirka ne na biyu kuma yan uwansu ne kiristoci an gano wannan da kyau to in ba musulunci ba babu wanda zai iya zuwa da abin da zai amintar da al'umma gaba daya kai jama'a barin ture maka koyi na mamu da gida najeriya wallahi abin da ba a san mu faɗa za mu faɗa sai dai a haƙura a ji haka nan dole wallahi kun ga shugabancin ƙasar nan in ba musulmi ba ba wanda zai iya adalci me yasa duk wanda ya hau yana da kabilancin yankin shi yana da kabilancin yaren shi yana da kabilancin kaza haka ne wanda bai da wannan musulmi ne kawai me yasa musulmi bai da wannan saboda yana da tsoron Allah Allah zai tambaye shi an bayyance wannan da kyau ko lokacin da aka yi gwamna wanda ba musulmi ba jihar kaduna ai duk abin da ba ku zato kun gani ai ballantana wanda kuke zaton kun gan shi an maku shi cikakke addinin shi dame shi al'umman shi dame shi adalci ga kowane yanki ba abin da ya dame shi da wannan kowa ya san wannan kuma kowa ya gani amma a waye gari har yau mutum ya kasa gane islam shine ya zo da abin da yake zaman lafiya da kwanciyar hankali naka ɗari bisa ɗari Allah madaukin sarki ya kyauta mala ce fal'am murtabatun irtibaɗin wathiqa bil iman bi hadhihi shari'a kun ga zaman lafiya da kwanciyar hankali na kowane bangare to yana da a kulle yake a cure yake yana da alaƙa mai karfi da imani mun gano wannan da kyau ko in kana da imani a ah, wani kira imanin shi na boton gunki kila wani imanin shi na a imani bi hazihi shari'a aka imani ne da tsantsan abin da wannan shari'a ta zo da shi in ka da wannan imanin to Allah zai samu maka da aminci a komi in ga kiyaye dokokin Allah hasata ba za ka yi ba ƙarya ba za ka yi ba saba alkawari cin amana yaudara ha'inci duk wannan abu ba za ka yi ba amma lafiya da alaka da imani ne duk sanda jama'a suka rasa imani ba ta yanda za su zauna lafiya ya gara kusan wannan shi sa matakin farko na zaunar da al'umma lafiya shine a tabbatar da addini ana ma'alla ne kadai shi sa ce la'ilafi ƙuraishin ilafihim rihlata shita'i wasaif sai ce falyabudu rabba hazal bait inda za a bauta wa rabb hazal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf kajigo inda za a bauta mu Allah za a samu yau yau tattalin arziki za a ci abinci ba matsala za a rayu ba matsala sannan zai amintar da al'umma daga me daga tsoro shi sa wannan a cikin alkur'ani Allah ya ce allazina amun kaga waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahu ba su cuda imaninsu bi zulmin ai bi shirkin ula'ika lahumul amn wannan suna cikin wani irin nagartaccen aminci wahum muhutadun kuma su ne shiryayyu wallahi in akwai mushriki kwaya ɗaya a cikin ku kun gama zaman lafiya ko da za ga babu bige-bigen ba ma ba mai da harba-harban bindigogi da tsare-tsaren makamai na gargajiya Allah ba za ku taɓa samun kwanciyar hankali ba kullum kuna cikin matsala zaman ɗar-ɗar-ɗar dole sai an hana shirka dole sai an hana bida'a sannan wallahi za a zauna lafiya mun gani yanzu ka je kasan saudiya ta hayanin da ake a duniya in ka shiga kasan sai ga kayan da ka san an yanke ka daga wata irin duniya ne ka shiga wata sabuwar duniya me yasa ba a shirka da bid'a a kasan kowa na cikin aminci miliyoyin jama'a su shiga al'adunsu mabambanta suna da yare daban-daban suna da kaza abubuwa da sun sha bamban mutanen duniya yanki ko ina taru amma ba za ka taba jin daidai da cacan baki ba me yasa tauhidi wallahi duk kasan da aka tsara wannan eh wallahi za ka an zauna lafiya ko zagi ba za ka ji ba daga murya ba za ka ji ba abinda zai firgita ka ba za ka ji ba saboda mi saboda tauhidi wallahi in duk duniya za a rikici wallahi ba za a rikici a saudiya ba me yasa sun tsare ma Allah tauhidi shi sa ko mu kullum a cikin tafiyanmu shi ne mu tabbatar da duk wanda muke tare muke alaƙa da shi baya shirka baya bid'a Allah za mu samu amn an gano wannan da kyau ko jama'a kun ji matakin farko shugabanni sun jahilci wannan ne yasa a lokacin da za a yi masu wa'azi a kan sai adalci wa idan suka ce makama tafiyan ahalu sunna sai su ɗibi irin wannan taimakon zai su ba 'yan bida'a ai kun haifar da fitina ku da kanku ba a taimakon ɗan bida'a annabi ce laysa minna man awa mahodisan duk wanda ya tallafa ma ɗan bida'a bai tare da ɗan bida'a a ka na shugaba ko cewa ya zai ganka ka ce sai ya tuba ya bar bida'a duk inda aka san da wani mushiriki wani ɗan tsubbo wani boka wani matsafi wani ɗan bori wala sai an kawo da waɗannan duk inda aka san ana tsokanan Allah da wani aiki mara kyau wala sai hana shi in ko ba haka ba lahumul amnu da aka ce wallahi ba za a samu ba hum muhtadun wallahi sai da su ga wajen mutanen wasu gari sun shirya amma ba su ba jama'a kun gane akwai matsala a kasan nan kun fahimci akwai matsala a duniya Allah ya kyauta kuma ba al'umman da za su fidda ƙasan nan cikin matsalan da suke ciki illa al'umma ahalus sunna ahalus sunna wal jama'a su kaɗai za su yi wannan aikin ma wallahi in ba su ba ba wanda zai yi wannan aikin sannan musulmi ne kaɗai in sun gyara imaninsu wallah za su iya fitar da duniya cin abin da ke ciki nan da shekara hamsin wata ƙungiya mai ƙididdiga suna cewa za a waye gari musulmi za su fi yawa addinin musulunci zai fi karbuwa a duk duniya gaba daya amma wasu irin musulmi irin musulmin da amerika take son ta samar wanda ake masu tafsiri da tafsiri irin na bush ko ko wasu irin musulmi allah ya kyauta ومن أهم أنواع الأمن yana daga cikin mafi mahimmanci na nau'o'in aminci da al'umma za su samu su rayu cikin aminci su mutu cikin aminci shine al'amnar fikiri ka samu aminci da tsaro a duniyan tunaninka zama kana iya tunani mai kyau ka da nazari mai kyau wallahi in ka samu 'yan najeriya waɗanda ke ganin sun fi kowa tauhidi da kirki ka tambaye su wai da Allah mai tunaninka zai ce me zai samu ya kai mai iyalan shi haka ne tunaninmu ya koma kaɗai mai za mu ci an riga an kai mu an baro mu an yaƙi tunaninmu tunaninmu ya zama iri ɗaya da tunanin kirista domin kirista kullum addu'an shi allah ya bashi abin da zai ci na safiyan gobe haka ne daily food daily bread shike na abin da yake nema kullum wata addu'a da zaka ji ya ta karkar ya cire hula ya rufe ido yana kada kai da kafa yana zambarwa iyakanta kenan abinci yake nema haka ne yanzu tunaninmu ya koma haka abinci ne matsalanmu kuma wannan shine yakin farko da nasara suka nasara kanmu Allah ya kyauta bal huwa lubbul amni wa rakizatihi kun ga a gyara tunaninka to wannan shine zuciyar zaman lafiya ka samu aminci kuma nan ne santar duk abin da daga nan ne za a gina ai annabi da ya zo maka ya same su a cikin ɗimuwa da fagamniyar da suke ciki abin farko da ya fara yi shine ya fara tabbatar da mai amnul fikiri ai da tunani annabi ya cire masa bautan gunki ya kai su bautan wa bautan Allah gano wannan in ya kalli awayi guda biyar na farkon wahayi za ga abin da suke ciki kenan ikra bismi rabbikal ladhi khalaq yi karatu da sunan ubangijinka wanda shi ya halitta yanzu zaga an ɗauke su daga wani abu zuwa wani abu a'a kuma ba gaskiya ne lata da uzanna fa ba fa su suka yi halitta ba bismi rabbika kai karatu an ɗauko su su karanta wannan abin ubangijin da ya saukar da wannan littafin ya aiko wannan nagartaccen mutumin to shine wanda ya halitta halakal insana min alaq wanda ya halici dan adam daga gudan jini kaga an koma ilimin kimiyya kenan a lokacin da ba a yi uwar bature da ta gano cewa mani in ya kai wani adadi yana kaza ba ƙur'ani wahayin farko aka gaya ma annabi yadda asalin halittar ɗan adam yake wanda ya halittar nan ya gaya maka yadda yi mun gano wannan da kyau ya halitta ɗan adam min alaƙ gudun jini halakal insan min alaƙ kuma Allah ya mai kasa. Allah ya mai kasa. Allah ya mai kasa. daga lokacin sai aka ɗauki tunaninsu gaba ɗaya daga bautan wani allah sai aka yi cikin bautan wa wannan ya sa duk zalunci da duka da fitintinin da aka yi masa a maka suka iya jurewa saboda an gyara tunaninsu ma yanzu ko siyasa mutum zai yi aka ya ce a shi dai abin da kawai zai samu shi ne ke ba mu samu wani abu mu samu kuɗi mu samu suna mu samu mukamai an koma tunaninmu tunanin dabbobin dawa kawai ya za su ci abinci in ga dabba tana yawo mai cin ciyawa abinci take nema mai cin nama abinci take nema haka aka mai da mu har za a komo abincin sai wanda bature zai ci ku zama duk abinda da za mu yi mun zama bayansu yau an waye gari yan arewa da allah yake son ku kuma ya sa za ku yi addinin shi sai ba ku ƙasa mai kyau da za ku iya rike duk duniya duniya allah ya kaddar za su koma an ɓata tunaninsu abinci suke nema to kuna da yadda za ku noma abincin sai ku gagi me yasa ku kasa gane noman nan shine darajanku shine an yaƙi tunaninmu an gani mun zama ci ma zaune wannan ya haifar da halin da muke ciki a yau me yasa muka koma baya a cikinmu akwai masu shirka Allah ya kyauta mala yake cewa li'annal umam wal amjad wal hadarat innama tuqasu bi uqul abna'iha wa afkarihim alan sudais ya ce li'annal umam kun ga al'ummomi na duniya wal amjad da kuma wani daraja da martaba da al'umma za ta samu a cikin 'yan uwanta al'umma wal hadarat da kuma wayewa da birnantaka da za ta zama a rika kwatance ana koyi da ita inna ma tuqasu bi uquli abna'iha ana kiyasinta ne da irin zurfin tunani da hangen nesa na 'ya'yan wannan al'umma wa afkarihim da irin yadda suke da fikar mai kyau tunani in mutum yana da kyakkyawan tunani to ko maganan da zai faɗa da aikin da zai zaga yana zuwa da tsari kisa qur'ani ya ce afala ya tadabbarun alquran har mawaƙi ce zinal qawla in hawalta madami muhammad ko yaban annabi zaka yi magana da zaka ka auna ka auna da me da hankalinka ka auna da me iliminka ka auna da me tunaninka duk abin da za mu auna shi da ma'aunin tunani mai kyau to in tunanin mai kyau ne to zai ba tunani mai kyau kamar yadda muka ba da misali in ba ka da lafiya in ka sa zuma a baki ɗaci za ka ci zuman ne ke da ɗaci ko ko bakinka ne ke da matsala kun gani to idan tunanin na da matsala duk abin da ya zo mashi da matsala zai kalle shi izan kaya da matsala za a zo maka da alheri 100 bisa 100 za ka kalle shi da makalla na me na sharri Allah ya kyauta mala yake cewa la bi ajsadihim wa qawalibihim ba wai ana auna ci gaban jama'a ne da irin jikinsu ba ga suna huka huka to ko kowa za a yi da ku ce kuma kowa karfi ba harka ne na faɗa ba sannan ko ba ana kallon suwaye iyayenku suwa ne kun mallaki dukiya kun mallaki kaza za ga an ce wani mai kuɗi ne amma taɓo shari ne wane mai kaza ne amma su su su ne ma wannan ne ake auna al'umma ba tashi magana ce muna da yawa yawan shirme ba ku iya tsari ba ku iya tunani mai kyau yanzu kamata yadda muke da yawa mu musulmi a kasan nan zuwa yanzu mun tsaya mun yi tunani mun tsara shekara ta 2019 musulmi da musulmi za su yi mana takara ko ba kafiri wallah za mu ci zaɓe kamata ya mun fara tunani yau a jihar kaduna shekara ta 2019 musulmi da musulmi ya mana takara amma za mu ɗauki mukamin kwamishina mu ba da kudanci sai mu ɗibo musulmi mu wasu kafirai kuma sun ce ba ba su mukamin ba mu ci ku musulunta nuna masu kyawun ɗabi'u wallah za mu iya su nawa in ga kwaso mutanen gaba ɗaya ka jibge su a cikin ƙwaryen ganuwan zari za su ɓace maso da an yaƙi tunaninmu har mun yadda muna harka 50-50 da su a jiha so da an yaƙi tunaninmu ba mu san me muke yi ba har a waye gari a wani yanayi har nasu danne abubuwan da yake naku ne so da an yaƙi tunaninmu wasu mu sun zama fasakai mazinata wasu fasakai mashaya wasu fasakai macuta wasu fasakai marasa gaskiya ga abubuwa iri iri da za a bullo mana a canza mu daga yadda muke a ɗauki mu a ba maƙiyanmu haka ake ko ba ka ke ba fikar ne aka yaƙa kuma na fara wannan ne tun lokacin da aka fara koya ma yaro karatu tun daga nursery har zuwa fita jami'a dare ɗaya malamin shiga zai zo ne bayan ya rena malamin ma yana ganin malamin humi ba gida ce namun da ake fara cire masu kenan don boko yana gani ya kai matsayin da shi fa ya fi kowa ya rena kowa bai ganin mutuncin kowa ba a sa mai wannan tunanin ba har sai da aka ɗauke mai tunanin musulunci wannan shine dalili ba 'yan boko a saudiya ne amma suwaye masu fada aji malamansu duk abin da aka tsara a gwamnatance wala zan an kawo malaman sun duba in yi karo da musulunci ko za a watsar da shi ne ko sunan shi maganan banza so da sun yi da masu kyakkyawan tunani tare da yake da am su ne ulama mun gano wannan da kyau ko shi sama Allah ce inna ma ya Allah min ibadihi al'ulama ulama fa ce fa'iza idza itma'anna nas ilama inda indahum min usul wa tawabit idan mutane suka samu natsuwa ga abin da yake wajensu na tsatsansu da kuma abin da suke ganin shine matabbatansu wa amanu ala maladehim min qayyim suka aminta da abin da ke tattare da su wanda yake tsare da rayuwarsu wa muthalin wa mabadi' da irin abin da yake na asalin yanda suke to faqad tahaqqaqa lahum al-amn sun samu aminci yanzu ba mu bukatan sitira na baturi ba mu bukatan magana irin na baturi ba mu bukatan harka irin nashi mabadi dinmu abinda muka fara da shi muture ba ya zo kasan na ya same mu da sarauta haka ne ya zo kasan na ya same mu da tsarin rubutu da makarantu da karantarwa ya same mu da tsari na alkalanci ya same mu da tsarin gudanar da gwamnati ya same mu da komi shine mala ya ce idan al'umma suka yadda da nasa tsarin mai kyau ne kuma wanda yake da asali a bisa karantarwar islama to malin ya ce tabbas aminci ya tabbata fi asma suwarhi a maɗaukakin suran shi wa ajla ma'anihi kuma ya kai matuka wajen tabbatar da hakikanin ma'anan aminci amma namu ne muka ce gida don ci ne sai muka ɗauki mai nasu yanzu da anan wajen za a ci an gayyaci malamin na zai je turai allah allah yake ji yawon nemo court an yaƙi tunanin shi inda kake halin da ke cike ta ba haka yanzu ka da na rigar ita kaɗai na malaga ko in gwamna ya gayyace ni ya ce na son gani na sai tafi haka ne za ka ci a'a baka san za a gana da gwamna wani baka zo da babban riga ba sai ka ce ba ka da shi kuma bai aiko maka ba kun gano wannan da kyau ko sai ka je gan shi a yadda kake amma sai ka je ka ce ba shi kana sa ran in ka je zai samu maka kudin mota da na sallama sai ka je ka yi rashin sa'a shi marowaci ne kun gano wannan sai ya hana ka shi kenan ka shiga matsala saboda an yaƙi tunaninka ta hanyar saka maka kwaɗayi da san abin da ba naka ba jama'a kun gano wannan da kyau ku ai in muka samu kaza ai in muka kaza duk wannan shine zai tunanin yan Najeriya an bada tunanin kun manta da Allah kun manta da tsarin Allah kun manta da Allah ke yi ba waɗannan mashirmantan ba kun gane ne sai ma da ce fa'iza ta wa'iza talawwathat amma idan aka lalata tunanin yan ƙasa al'umma bima ba da tun daga asali suka ɗauka iyayensu da kakanninsu tsarin rayuwa na addini da suka ɗauka wannan ƙauyenci ne wannan gidadanci ne wannan ba birninci ba ne suka ɗauka wannan shirme ne aka waye gari an zo masu da wafida baƙuwar kuwar tunani wa afkarin dakhila aka zo masu da wasu irin tunani 'yan ƙasan waje wasakafatin mustaurida aka yi smogalin ɗin abin da ake ce ma wai wayewa da birnantaka da ci gaba suka amshi wannan faƙada jasar haufa khilala diyarihim wallahi sun koro tsoro cikin ƙasansu a tsakankanin gidajensu da sa sa sa sa ɗaki ɗaki shimfiɗa shimfiɗa gado gado kun ci fitina cikinku da a ƙasan da mun san fashi da makami ne sai dai mu an ce a amerika an yi fashi da makami mutum ya ta mamaki an ji fasa banki an nuna mu wani bindiga an kwaci kaya kai ta mamaki wai an yi garkuwa da mutane jama ba a rediyo muke ji a bbc ba mai ta mamaki wai akwai wasu an an ce bom ya tashi kai ta tunani me bom me karan bom yau an waye gari an yaki afkar din mu. an shigo mana da waɗannan abubuwa. ba wanda bai taɓa jin karan bom ba anan in baka ji ba wasu sun ji maka haka ne ya ki mu. mun yadda an zo mana da abin da yake da khil a cikin mu. namun mun rena mun ce ba mu iya ba jama'a mun gano wannan zalikal khawful ma'anawi amma wannan tsoro ne na ma'ana ba ba za ga tsoron ba sai ka ce amma na cikin aminci amma ƙarya ne a tsorace yake yanzu duk shugabannin ku na kasashe tsoron turawa suke ji bature ne zai ce kakkai sata amma an kasa ta ka kawo mashi to wannan masu shi sata ba in kai mai rashin kunya ita kai barawo ne in kaga an kawo mutum an kai shi kotun duniya to ya bata da bature ne amma in suna shirin da bature ba abin da za a mashi jama'a kuna fahimta wannan da kyau ko allazi yuhaddidu kayanihim wanda wannan tsoron shi ke tsorata kasantuwanku da 'yan uwanku yanzu 'dan uwanka kake kin ka zauna da shi ku fahimci juna ku yi mu'amala mai kyau kana nan kana mai mummunan tunani akwai mugun abin da yake shirya maka yanzu ko labarin shanan nan guda uku da aka bayar fari da ja da baki zaki da ya zo yana son ya cinye su da me amfani eh tunaninsu ne to yi maɗauka mu ne shanin maɗauka zakin da ke neman cinye mu shine wa shine baturi wallahi walin duk ya cinye mu wa ya ƙadi ala ƙawimati baƙa'ihim zai waye gari tabbatuwan mawanzanku Allah sai ya gama da ita ku wanzu a duniya da tsarinku da zamantakiwanku da mutuncinku da nagartan iyalanku wallah sai ya gama da ita a waye gari 'ya'yanku ne ke fada da ku yanzu bature da sai ya je ƙasar larabawa ya yaƙi yanzu sai ya yaƙi tunaninsu yanzu balarabe ne ke kashe balarabe musulmi ne ke kashe musulmi haka yanzu da sai dai haɗa mu rikici da katafawa ko da sayawa ko haɗa mu da faɗa da mutanen birom a hada tibi da tubabe da fulani wajikun haka ne amma yanzu ɗaya sun gane ba haka ba ne yanzu an yaƙi afkar ɗinmu yanzu babarbare ne zai ɗauki bindiga yana kashe babarbare musulmi ɗan uwan yana kashe musulmi bahaushe ɗan uwan shi ba fulatani ne da ake cewa hausa fulani yake daukan bindiga yana harbi yan uwan shi fulani musulmi ya harbi yan uwan shi hausawa musulmi ya kona gonakinsu su kuma zai su kashe shanun su kona su si kaza si kaza duk wannan fitinan da da muke zaune uwa ɗaya uba ɗaya ba ita dare ɗaya aka shigo mana da ita me aka yaƙa namu tunaninmu ne har da aka iya bayyana maka ɗan uwanka maƙiyinka ne kuma ka yadda a yaƙi tunanin matanka a ce mijinta maƙiyinta ne ta yadda a yaƙi tunaninka a ce maka matanka maƙiyinka ne ɗanka yadda kai maƙiyin shi ne tunaninmu ne ba ma cikin amnu muna cikin fitina hanya ne da ka sa bibi ka je gona iri-iri kana tsoro ka ba hanyar don kar matsala ya faru bayanin masu allah ke mu karatu na gaba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum